Masu sauraron yau da gobe shirin matasa sallama a gare ku da fatan duk kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan yammacin talata goma ga watan Nuwamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na murya Amurka a kan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma ta FM a Nyamai ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidan rediyon amfani masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Yau shirin yau da gobe shirin matasa zai duba matsalolin da ɗimbin matasa ke fuskanta ne wajen samun shiga jami'o'in Najeriya. Hakika wannan zargin nima zan iya gaskata shi. A baya babu jami'ar da ake kyautata mata zato kamar ABU saboda karancin cin hanci da rashawa da kuma kin ɗaga ƙawa ga waɗanda ba su cancanta ba. Amma sai gashi wannan karan abin ya wuce yadda ake zato. Takaicina na shine akwai abokaina da suka hini samun points da yawa amma ba a ba su ba saboda dai mu talakawa ne ba mu da uwa a gindin murhu sako daga suleiman Muhammad Sadi To Jamila matasa da yawa suna amfani da kahohin sadarwa na zamani suna bayyana ɓacin ransu da takaicinsu da kuma miƙa kukansu da ƙorafi game da rashin adalcin ɗaukan ɗalibai a jami'a. Maganar gaskiya idan kaga ɗalibi ya samu damar yin karatu a ABU to ɗayan biyu ko ya bada cin hanci ko kuma mahaifinsa fitaccen mutum ne. saboda nima na yi ƙoƙarin samun damar karatu a abu sako daga abubakar suleiman azare To nan gaba kaɗan za ku ji cikakkun amsoshinku. Yanzu haka dai muna tare da ɗaya daga cikin ɗaliban da suka fuskanci rashin adalci wajen neman shiga jami'a. za ku ji ta bakin shi sannan kuma har wa yau muna tare da malam sharif almahajjar wanda shi ma za mu tattauna da shi a matsayin shi na malamin jami'a kuma wanda matasan ke kai kaiwa kukansu kuma mun yi muku tambayar cewa a ganin ku akwai adalci a tsarin ɗaukan ɗalibai a jami'a za ku ji amsoshinku da kuma bayanan abokan tattaunawarmu duka a cikin shirin yau da gobe shi ɗaliban ya sunan shi ali ahmad ali To a ganin ku akwai adalci a tsarin ɗaukan ɗalibai a jami'a ga yadda da yawan ku kuka amsa a Facebook. Tabbas na daɗe ina da burin samun tattaunawa da ku akan wannan matsala. A gaskiyar magana a mu yau an kai wani matsayi da talaka bai da tabbacin karatu a cikin nasa ƙasar kasancewar bai san kowa ba, bai da kuma abun bayarwa. An ce da mu muyi yi jam, mun amince, idan ka ci jam aka kuma ce sai mun yi post jam wanda dukkan waɗannan jarabawa kuɗi ake biya kahin ka rubuta. Bayan ka yi waɗannan kuma jam ta baka admission shaidar cika sharuɗan, wai kuma makaranta sai abin da ta baka, ko kuma ya kasance ba a baka ba. Dole ka ga kai asarar jam, hakan ke sa matasa barin karatu a koma wata shegantaka kuma. Sako daga Comrade Aminu Abdullahi EC. Salam yau da gobe, ai ta jami'ar ABU ne ta fito fili kawai. Amma jami'o'i nawa ne a Najeriya da suke hana 'ya'yan talakawa shiga jami'a sai dai su ba 'ya'yan masu hannu da shuni. Ina kira ga shugabannin jami'o'i da su ji tsoron Allah su sani su mafi suna da yara wata rana damar za ta bar hannunsu ta koma hannun wasu. Sako daga Muhammad Ahmad Idris. To, Kun ga irin wannan da makamantansu ne Buhari zai yi wuya ya rage ma balle kuma ya hana. A makarantu corruption ya yi yawa. Buhari ya tura a je a duba yadda malamai suke karɓar kuɗin ɗalibai don su basu maki. Abin kuma kullun ƙaruwa yake yi. Ba za ka san lokacin da aka haɗa wa malaman kuɗin ba ko kuma ba za ka san yadda aka yi ɗalibi ya je ya bayar da kuɗin ba. Muna jira mu ga mai Buhari zai yi akan irin waɗannan salon corruption ɗin. Sako daga Al'amin Muhammad Al'amin. Idan dai ana so harkar ilimi ta inganta a ƙasa ta Najeriya, to ya zama wajibi a yi la'akari da cancantar ɗalibi wajen samun gurbi a jami'a. Sako daga Matthew Garba. Yau da gobe a gaskiya wannan korafi ba zai ba mu mamaki ba domin harakokin Najeriya yanzu wa ka sani ne wa ya sanka ko kuma me zaka bayar. in ba ka da wannan an rinka tahiya ana ka a baya kenan ana ɗaukar wanda ba su kai ka gogewa ba fatar mu dai Allah ya gyara mu gaba ɗaya sako daga mujahidin Muhammad gaskiya wannan kam ya zama ruwan dare hatta kwalejin da suke aran digiri daga manyan jami'o'in kasar nan suna haka ballantana abu abin yi shine su ji tsoron Allah sannan mahukunta su saka hannu kan wannan lamarin sako daga Abdullahi Mamuda Hakika wannan zargin nima zan iya gaskata shi. A baya babu jami'ar da ake kyautata mata zato kamar ABU saboda karancin cin hanci da rashawa da kuma kin daga kawa ga waɗanda ba su cancanta ba. Amma sai gashi wannan karan abin ya wuce yadda ake zato. Don jama'a da yawa ba su samu admission ba, kuma sun cancanta a basu. Sakamakon ba su da masu taimaka musu wajen samun admission ɗin. Allah ya ƙaddara ba za mu samu ba, amma akwai laihin hukumar makarantar wajen yin alhorma tun kahin a bawa waɗanda suka cancanta. Yanzu ATBU ne kawai mutum zai je a bashi admission wallahi ko da bai san hanyar bauchi ba ma, don yanzu ABU ta lalace. takaici Takaicina shine akwai abokaina da suka hini samun point da yawa, amma ba a basu ba, saboda dai mu talakawa ne ba mu da uwa a gindin murhu. Allah ya shirye su ya kuma zaɓa ma duk wanda suka hana admission musamman masu neman aji biyu wato DE abin da ya alkhairi. Sako daga Sulaiman Muhammad Sade. Yau da gobe, yau kam kun taɓo gurin da yake min ƙaiƙayi, kamar yadda kuka ba da misali da ABU. Maganar gaskiya idan ka ga ɗalibi ya samu damar yin karatu a ABU, to ɗayan biyu, ko ya ba da cin hanci ko kuma mahaifinsa fitaccen mutum ne. saboda nima ma na yi ƙoƙarin samun damar karatu a ABU duk da na cika ƙa'idodin shiga amma abin takaici ban samu damar shiga ba saboda na ƙi bada nagoro nagoro Sako daga Abubakar Suleiman Azare. Yau da gobe, ai wannan ba sabon abu ba ne. Domin yanzu a ƙasar mu Najeriya duk kusan jami'o'in ƙasar mu halinsu kenan sai dai mu ci gaba da roƙon Allah ya muna mahita. Sako daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bago Gusau. Hakika yau da gobe, Wannan matsala haka take tana faruwa a jami'o'i da wasu makarantun gaba da sakandare a Najeriya. A gaskiya ni ma ya faru da ni a inda na cika fom ɗin wata makarantar koyon aikin jinya a Bauchi wato School of Nursing. Na yi intabi kuma na tsallake kuma gane da dukkan darussan da ake bukata a ta ta sakandare amma rashin samun wani muhimmin mutum da zai tsaya min shi ya hana ni samun admission, daga ƙarshe dole ina ji ina gani na koma kwalejin horas da malamai na zama malamin makaranta a maimakon likita da nake sha'awa tun farko Allah shi kyauta saƙo daga Muhammad Bello Malikus Saifi jami'a masu saurare ku ba mu hankulan kunan ah, jamila ya kamata yau duk wani malamin jami'a da iyaye da shugabanni musamman kwamishinonin ilimi na ko'ina gaskiya ko wakilansu su kasa kunne su saurari wannan shiri namu na yau kamar da muka ce yanzu haka dai muna tare da dr sharif da kuma ali ahmad ali salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah yawa malam ali ahmad ali kana lahiya Lafiya kano wallahi. Yau wato muna maka lale maraba wannan hili namu ne da gobe Dr. Sharif kai ma haka. yau a kai ma ran kai daɗe. Ina kai ne ran kai daɗe. <laughs> Yau wato Jamila mun dai karanta amsoshi ma saurare kun ji Dr. Sharif da kai Mamala Ali duk kun amma da harin harko za mu baka magana kai Ali Ahmad Ali saboda kai ne ka nemi shiga jami'a ka ci karo da irin wannan matsala har ka tuntuɓi shi Dr. Sharif muna sauraron ka. To malama Jamila gaskiya halin da ɗalibi yake ciki yanzu a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. musamman ma in dai ka fito daga gidan talakawa wanda ba su da yanda za su ni wannan abin ya faru da ni so bi ina neman a biyu ɗaya da na yi jam ɗaya kuma yanzu da na yi B ta biyu e. ta jam ɗin da na nema na samu maki ɗari biyu da ashirin a jam haka post jam ma na cinye amma wallahi ba su bani admission ba kuma ni na san abokina wanda ko jam ɗin ma bai ba aka sa shi a wannan jami'a din shekarar da ta wuce kenan wannan shekarar na ya haƙura na je na yi ijnd na fito da point mai kyau alhamdulillah amma sai gashi sun yi admission sun hana ni kuma still abokan karatunmu wanda point su bai kai namu ba an babba su admission ɗin nan duk sun kira mu sun faɗa mana taura wannan abun ɓacin rai ne abun kai ne Yawa Malam Ali shin bayan baka samu shiga wannan jami'a ba ka yi ƙoƙarin ka nemi dalilin da ya sa ba a baka shiga jami'a ba ka yi tuntuɓi su kamar hukumar makarantar ka ji me ake ciki mai yawa ru. A gaskiya yanzu tuntuɓar hukumar makaranta abu ne mai wahala saboda ba za su saurare ka ba. amma da na ga hakan ya fi ƙarfi na shi ne na tuntuɓi shi dr sharif saboda na san shi yana magana a kan matasa kuma yana kwato musu haƙi hukumar makaranta ba za ta yi ba saboda ba za su taɓa sauraron ka ba saboda ba ka da wanda za ka aika ya saurare ka kai ɗan talaka ne ba ka da kowa ba ka da wanda ya tsaya ma To, Dr. Sharif Kaji ta bakin Ali Ahmad Ali, ko da yake kahin ma ya zo ya wannan bayani ya riga ya maka wannan bayani a rubuce kuma daga amsoshin da muka karanta kaji ba Ali Ahmad Ali kaɗai ne ke fama da wannan matsala. matasa masu yawa yawa yawan gaske suna cikin wannan hali me za ka ce kwarai wato hajji halima wannan masifa dai kamar ta zama ruwan dare ne a cikin jami'o'inmu abun mamaki jami'a ita ce wajen da ake tsammanin adalci da gaskiya da kuma tabbatar da kare hakkin matasa da kuma ɗalibai to amma yadda abin ya kasance yanzu jami'a ma wani abu na na kamar cin hanci da rashawa duk da ya kasance muna kyauta musu zato amma dai wani abu na son rai da kuma tauye hakkin matasa wanda suka tashi da gaske da himmar karatu wannan yaro ba shi kadai bane yaron da ya wannan matsala kamar da kika ce ta faru da shi ni kai na nan duk da nake malamin jami'a ina iya tuna cewa duk da na ci jam ban samu shiga jami'a ba sai a batch na karshe da na je na roki wani wanda na san ya san wani a jami'a ya je ya yi masa magana sannan aka bani admission to kin ga kuwa wannan ba karamin tashin hankali bane kuma ba karamar musifa bace a cikin al'ummar mu mm. Yau Malam Sharif za a iya cewa wannan yana nuna cewa ko da an kawo ƙarshen matsalar Boko Haram da ake fama da ita yanzu wata matsalar kuma makamanciyar ta Boko Haram na iya bullowa saboda idan aka duba za a ga lallai matsalar boko haram ba matsala ba ce ta addini matsala ce ta rashin adalci rashin gaskiya wanda kamar matasa da yawa yawa yanzu da ke cikin wannan hali idan an ce musu ga miliyan ɗaya ga bindiga ku shiga boko haram ba abin da zai hana su shiga boko haram tambaya da kike yi ta yi kin ta a bakin kafarta ni din nan a shekara ta dubu da ɗaya ina cikin ɗalibai na cikin jami'ar maiduguri wanda aka kawo musu tallar boko haram ina cikin waɗanda aka kawo musu cewa su mu bar boko mu koma mu shiga mu yi jihadi saboda tsarin tsagutun galibi waɗanda suka shiga wannan kungiyar a cikin mu a lokacin ɗaliban da suke haɗuwa a jarabawa ne waɗanda wasu ɗaliban wasu malaman sun yi frustrating ɗinsu wasu sun yi shekara shida a jami'a maimakon shekara hudu wasu sun yi shekaru da dama hakan nan dai wasu ma yawo kawai suke a jami'ar zahirin gaskiya wannan abu ne wanda ya zama wato tashin hankali ya kamata gwamnati ta mai da hankali ta duba wannan al'amari babu yadda za ka yi ɗan talaka ya zauna ya yi karatu ya ci ya haye duka matakin nan a wannan zarafi da muke ciki na rashin arziki da rashin wadata mutum ya yi kokari yana ƙauye ko yana birni ko yana ko'ina ya biya kuɗin makaranta ya yi karatu haka kurum dan. shi ba dan darakta ba ne ko kuma dan shi ba dan wani minista ba ne ko ba dan wani ba ne kawai ba zai samu admission ba abu ne mai wahala a yanzu duk da ina malamin jami'a na sani mutum ya samu admission haka kurum a jami'a ba tare da ya san wani ba kuma wannan abin da ake yi idan ba a daina shi ba to ba ma wai wata boko wata abu mai kamar makamancin boko haram bace a'a boko haram din ce za a ci gaba da ita a ƙara rura mata wuta saboda haka hukuma ya kamata ta mai da hankali akan wannan abu wannan zalunci ne kai asali ma mu dawo kan jarabawar jam din wata in the first place me yasa za a yi jam ni nan na yi karatu a kasar waje eh, misali a oxford da cambridge idan kana da waye ka da ne ko kawai zaka je ka bada ne sai in an duba a baka admission don me yasa a cikin kasar mu inda muke da gata inda nan ne ake ce mana ni karatu a karkashin basic education mun yi biyayya mun yi basic education din maimakon a bamu dama mu shiga jami'a mu ci gaba da karatu ko ba za a bamu aiki ba ma mu gina kwakwalen mu an hana mu an zo an takure sai dan wanda already ya samu training shine za a ƙara ba wa training din kuma shi dan mm. talaka ya zama mutumin banza gara ma da shekarun da muka yi a sakandare da ma kafinta muka je muka koya ko makaniki muka koya da har sai ya fi mana ma a matsayin jari saboda ka bata shekaru kana kokarin koyan karatun boko kuma ka gama kana son ka ci gaba kuma an ce kar ka ci gaba to me za ka yi mm. to kai ba dan ba ne. shin banda kai a cikin budget din kasar wannan zalunci ne shugaban shugabannin kasar nan suke yi wannan hukumar jam da ake yi da post UNE kai har yanzu wai har da ma free remedial ake yi wannan duka abu ne wanda ba shi da asali a tsarin karatu ba shi da wani gaskiya kuma ma ba wani dalilin da sa za a yi shi karɓan kuɗin ma tukuna da ake yi ma na me wannan kuɗin haraji ne na yi ilimi a ci haraji a wajena ko kuma dai menene shin ilimi dan na yi shi sai a karɓa haraji ko kuma ba koya mun karatu ake ba jam dan me za a yi jam wannan ni abin da ma nake fara tuhumar hukumar najeriya a kai kenan me yasa za a yi jam tun da na ci waye kuka ce in yi na ci waye na ci ne ku to me yasa kuma sai na yi jam idan na yi jam me yasa tun da na ci jam ba za a bani admission ba wannan abu ne wanda ya kamata hukumar wannan tattaunawar ma kamata a ce kun hada da hukumar jam su gaya mana dan me yasa muke yin jam in dole sai mun yi dan me yasa za mu biya kuɗi kuma me yasa idan muka ci jam bana in ba mu samu admission ba ba za a ce wannan certificate din mu je mu yi mu kawo shi nan eh, shekara mai zuwa mu bada a shiga jam din ba a shiga jami'ar ba sai mun sake wani sabo shin ilimin namu ne expire ko me ya faru wannan gaskiya abu ne wanda dole ya kamata a tambaya a tambayi hukuma kai mm-hmm. insha Allah nan gaba ita hukumar jam ne idan suna sauraron mu za mu tuntube su kuma za mu sake dawa wannan hili a tattauna da su Mala Ali Ahmad Ali kana tare da mu? Ina tare da tambayar da zan yi maka yanzu shi nan ka hidda rai ba za ka sake neman shiga jami'a ba ko kuma za ka sake gwadawa? To alhamdulillahi ga munan dai dan banda an karfafe ni irin su su sharif din wallahi tallahi da tuni na yage gaba ɗaya certificate ɗina na secondary school na wa'ek da komai tun da ban ga amfanin shi ba ni ban da wanda zai taimaka min ni dan talaka ne na sha wahala ban ce kowa ya biya min kuɗin registration ba na jami'a ko wani abu amma tun da na cancanta a ɗauke ni mana ko ni ba ɗan ƙasa ba ne ta yadda dr sharif ya faɗa wannan mas'ala ce babba maran baki misali sojojinmu suna cewa sun yaƙi boko haram yau an kashe 'yan boko haram guda ɗari biyu gobe ma skill a ce an kashe ɗari biyu kullum fada ake da 'yan boko haram amma yau an kasa faɗan wai me ya ɗin boko haram ɗin me yake kawo su har yau gwamnati bata taɓa tunanin nan ba wallahi for frustration ne mutum ya gama jami'a ya fita da man credit ya ci jami'a ci komai ka hana shi admission shekara ɗaya me suke ya nema ka hana shi kuma ka ce ba zai bu joining boko haram ba wannan abun dole ne dole ne sai gwamnati ta gyara ba zai taɓa iya ba najeriya ba mu taɓa samun yadda muke so a haka ba ko mu ma nan dan dai kawai Allah da yana kiran yanzu abokin mu da ya rasa wannan admission din nan ya zama karan mota bin mota yake yanzu zuwa Lagos saboda babu admission din babu yanda zai kuma wallahi yana da kwakwalwa sosai da sosai wannan ya kamata a jawo gwamnati hankali da wanda abu abin nan ya shafa su gyara a bawa dan talaka chance talaka ma mutum ne kaman kowa dan ban san kowa ba ban ce wani ya taimake ni ba amma requirement ina shigar da ni jami'a a bani dama in yi karatu ni ma in bada gudunmawa a fannin da ake bayarwa sosai wannan babban matsala ce jamila kuma abinda hukumomi ba ma na najeriya ba na hmm. jamhuriyar niger kin ga yanzu boko haram din da ake fama da su a yankin difa na niger hmm. ba hau 'yan najeriya ba ne matasan cikin garin difa ne da ƙauyukan da ke kewayen difa hmm. waɗanda an san iyayensu an san su kuma matsalar da matashin najeriya ke fama da ita wannan irin matsala ita eh, matashin Nijar ke fama da ita ita matashin Ghana da na Chad da na mm-hmm. Kamaru amma shugabanni kamar yadda Ali Ahmad Ali ya ce ana ta cewa yaƙi da Boko Haram yaƙi da Boko Haram za a ga amma menene tushe menene suna ta faɗa bincike ya nuna cewa rashin aikin yi da kuma rashin ilimi duk suna cikin abubuwan da yake sawa kuma wani abin da ya kamata a gane matsalar matashi musulmi mm-hmm. ɗaya take da matsalar matashi krista ɗaya take da matsalar matashi ba ma guje. Ranar da waɗannan matasa suka gaji suka haɗu mm. abin da zai faru mm. sai dai a ce Allah ya kiyaye. Kinga kamar yanzu misalin a dalilin karanta wannan sakon shi Ali Ahmad Ali da na yi a shafin Facebook ɗin shi Malam Sharif sai na tuntubi wani uh, whatsapp group haka da matasan arewa ne da dama daga ta kona kamar da kika faɗa da su krista da su musulman dukkan su yaren su ɗaya shine wai arewa activist forum su kawai abin da suke son su yi shine su haɗa kansu domin su kwaci yancinsu kuma ta fannin uh, waɗannan kafofin sada zumunci suke amfani da shi suna nan da yawa a whatsapp suna yin saƙonni to su ne ma suka wannan arewa unite din a ciki sai da suka faɗi da na gaya musu labarin shi al'amad ali ɗin da yawansu suka fito suka ce ai to ai mu ma ya same mu ai to ai mu ma ya same mu da akwai wanda shi da kanshi ya ce ma ya san yaron da ya shiga shi ita kungiyar boko haram din a sakamakon rashin samun admission kuma bayan kamar yadda al'amid din ya faɗa cewa ya cancanta kwakwalwar shi ta cancanta amma saboda fushi da bacin rai kawai ya sa shi ya shiga cikin wannan halin to dr sharif ganin duka waɗannan matsaloli da muka tattauna ina mahita me abin yi mafita shugaba su sani shugabanni su sani cewa zalunci ne baya dorewa kuma azzalumi ne duk wani shugaban da zai ji irin wannan program na na cewa ga abin da ake yi da jami'o'in nan suna da shugabanni vice chancellors vice chancellors nan idan za su tuna a tarihin Najeriya yawancin su mutane ne wa'inda aka biya musu kuɗaɗe suka je kasashen waje suka yi karatu alhamdulillah ina cikin waɗanda aka biya wa kuɗi suka je suka yi karatu a kasar waje kuma na san cewa kula ake da mu daidai gwargwado saboda haka wa'innan mutane da suke shugabannin wa'innan jami'o'i ya kamata na farko ta kansu za a soma su sani cewa duran da suka manta da taimakon da kasa ta basu lokacin da suke matsayin 'ya'yan talakawa suka jabbara wa 'ya'yan talakawa wani doka ko wani ka'ida wanda bata dace ba daga fas UNE da ke yi su karbi kuɗin su don su musu wata jarba wai suna kokarin su hayar da su jami'a bayan already sun haye zalunci suke yi kuma wannan zaluncin ba zai dore ba sannan kuma su sani su kuma hukumar jam ko kuma gwamnati da ta asasa hukumar jam da sani cewa wannan hukuma ba ta da wani amfani ga matashi ni a matsayina na matashi nake wannan bayani ba ta da wani amfani ga matashi kuma duk wani wanda yake da jawabi na amfanin hukumar jam ya zo ya rubuta ko ya gaya mana mu ci general muhammadu buhari shugaba ne mai adalci mun sani muna kawo kukan mu gare shi a yanzu ya ji cewa matasa musamman ma na arewa dan an sha yin jam din nan mutanen kudu sai su samu maki fiye da kima mutanen arewa kuma su kasa samun maki abun mamaki idan dan arewa zai tashi je kudu sai ya samu irin wannan makin kuma yanzu arewa ba gashi yan gwansa wanda suka fi shi karatu babu me ya faru saboda haka mu muna zargin akwai wata manakisa da ake yi a hukumar jam saboda haka muna kira da arushi ta shugabanni su sani cewa duk da matasa suka farka suka ga cewa ba a kokarin a taimaka musu ta kowace hanya ba sana'a ilimin ma an hana to fa za su nemo kansu yanci kuma wannan yanci za su iya neman shi ta hanyar da ba ita ba ce in za mu tuna da abin da ya faru a tunisia farkon abin da ya kawo rays of african uh, arabian asian uh, arabian countries shine irin wannan matsalar matashi ne ya kashe kanshi saboda irin wannan abu ne wanda kan iya faruwa a nan arewa muwa mun ma fi cancantar ma irin haka Allah kiyaye insha Allah ba za a yi haka ba amma ina kira ga shugabanni da su saka adalci da tsoron Allah zuciyarsu kuma su sani cewa zalunci ba zai ɗore ba kuma Allah yana nan a madakata yana kallon kowa duk wanda ya yi amfani ya ba wa admission a abokinsa ko ɗan gidan abokinsa ko ya karɓi kuɗi ya ba da admission bayan ga waɗanda suka cancanta ko da da yake admission din ba na shiga aljanna ba ne mu mun sani da Allah zai mana hisabi tsakanin ƴaƴanmu da ƴan mu da su saboda haka kuma daga ƙarshe ka ga mutum ya yi ritaya ya zo babu babu abin kuma ya zo stroke ya kama shi duk bakin ciki da addu'a ta talakawa ta haushi kuma abin ya zama ba kyau saboda haka Allah ya kare mu amin ya Allah Ali Ahmad Ali me zaka ce daga karshe. daga ƙarshe ina fatan tun da mun yi zaɓe ana cewa mun zaɓi canji canji da kwafa da ƙarfi wanda zai dinga kallon yadda ake ba ɗalibai admission gaskiya matasa musamman 'ya'yan talakawa an bar su a baya sosai sai ka zo unguwa gaba ɗaya ba aka samu ɗan jami'a guda ɗaya ba ɗan talaka kuma wallahi duk mun cancanta duk mun cancanta a kano ya kamata gwamnati ta kafa kwamitin bincike sosai a wannan harkoki shi cin hanci ba wai sai a NPC ba ko a Central Bank ko a Senate ko a wani waje a cikin jami'o'in shi ake To menene ne kake son ka karanta ne ina tunanin saboda ka samu 220 a jam ɗinka me kake son ka karanta? Hello? Mala alo eh, ina ga lahin shi ya tsinke eh yau amma dr sharif muna tare eh, ina jin ku shi mun yi magana da shi a cikin magana da muka yi da shi ya bayyana mun cewa yana son ya karanta tattalin arziki ne economy yake so ya karanta kamar yadda na karanta yana so ya bi layin da nayi mm. saboda yana shawa ta yana ina burge shi akan abubuwan da wannan saboda haka yana son ya karanta tattalin arziki amma ni dai na addinin musulunci ne ban san shi kuma na me zai ba ko na addinin musulunci ko kuma conventional kwarai da gaske amma dai ya ce yana so amma ina da tambaya malam sharif tambayar mu ta karshe haka yanda matashi ne ya tuntuɓe ka ta shafin facebook ta yaya kake ganin cewa kana taimaka musu wajen share hawayensu ko kuma wajen yanda ma za ka taimaka musu ka, kwantar musu da hankali kamar yadda ya ce bayan ya samu wannan labarin tunda baka san shi daga ko eh, ina eh, ba ka, kwantar musu da hankali kuma ka ja hankalinsu kasu su kuskura su ce za su shiga boko haram mm. gaskiya wato alhamdulillah Allah ya bani matasa wanda suke tare da ni kuma suna gaya min matsalolinsu ko jiya ma wata ɗaliba da ta rubuta min sakonta na rashin kokarin kasa biyan kuɗin makaranta na turawa sanatanta kuma na na tura wani wakilin su na a hukumance ya taimaka musu nakan musu maganganu maganganu masu daɗi kuma na nakan sakawa kamar yadda kuma kuka gani wasu ma matasan su gani saboda su zo su ga su ba su su dan taya su alhini kuma daga baya kamar yadda Allah ya ba mu ku in kuka ji yan jarida za ku iya ku yada kuma ku sanar kuma a zo a har a ɗauki wani wanda ko ba a ɗauki mataki ba waɗanda abin ya shafa su ji mm. abin da nake yi shine idan na isar da sako idan wanda sakon ya shafa ya ji ya kiji ya zan zo rubuta kuma in sanar in ce to wane ya hukun abu kaza ya same shi mutanensa sun so su abu kaza kuma ya ya taimaka musu mm. shikenan sai kaga kuma tsawon lokaci an samu sakamako ingantacce. To muna godiya sosai Dr. Sharif da kaima Ali Ahmad Ali da fatan kuma waɗanda ya kamata su saurari waɗannan bayanai da kunnuwan basira sun ji kuma za su ɗauki lokaci su yi nazari a kai kuma su ɗauki matakai. amin amin Amin. To muna godiya sosai yawa gaba ɗaya da iyakacin shirin namu kenan sai kuma gobe da izinin Allah yanzu da wato a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Jackson Hoyt ni ce taku Halima Jimarau ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka sai gobuwar haka da izinin Allah. wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba share ba yau da gobe muryar amurka na kiran ku matasa. yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba ina mawaka yau ban manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.